amma ba'du mai tambaya yake wai a mai mata karatun jiya na littafin ke dan bai kirasa sai ba ya ce wannan wani da ya kawo ban san manufarsa ba kitabu ko afaisu a ko afaisu da bi tafsir bayani tafsirul qur'an wannan littafi ne na kewa abdullahi dan hudu kuma littafi ne mai matakan muhimmanci yana da littafin tafsirin biya ta'wil ya yi wannan yawa mujallidi biyu ne an buga ana sayarwa yana da matukan muhimmanci in za a karanta shi wurin tafsiri ya ci jalalai ne inda ake karantawa ba wai jalalai ne ba shi da kyau ba ne, kada a ce ina su jalalai yana da kyau to amma cewa abdullahi jalalai yana yi ne yana tafiya a gurguje in ba ka san menene za ka fahimta ba ba abin da za ka yi fahimta a ciki sai wanda ya karanta tafasirai ya zo a gurguje yana son matsaloli a gurguje zai karanta ya gani ya ce kaza yake kaza dan ba da ɓata lokaci ba amma cikakken bayani biya tawili na jehu abdullahi ya fi cikakken bayani dan zai kawo matsaloli na fikihu zai kawo sabanin malamai yana dauku kuma tafsirai waɗanda suke suna da matakan muhimmanci Kowa ne ya kawo wannan ba sama na sa ba ga yana da matukan muhimmanci kwarai wannan littafin tafsiri ya utafi in aka karanta za a gani shi ma shehu abdullahi dan bodiyo ba maliki ne yadda take a nan to amma matsala ta zo yana sallanta ne da idon basira duk sa'an da matsalan mazhabin malikiya ta fi karfi sai karfafa ta a cikin da karfin gwiwa kuma ana cikin murna dan haka aka fi to amma duk sa'an da matsala ta zo sabanin gaskiya dan ina dan kana son wani sai ka bar gaskiya ba zai taba yiwuwa ba in Allah ya da littafin shi Usman za a kawo matsaloli da ya kawo za a karanta su ɗaya bayan ɗaya jiya sun zo a gurguje muka tsallake don mu bayyana matsayin Shehu Usmanu mai akida aqidar Shehu Usmanu dangane da sahabban manzon Allah dangane da Nana Aisha dangane da Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar da Sayyidina Usmanu da Sayyidatuna Hafsa da Sayyidina Aisha shine muka kawo wannan matsalar a gurguje muka karanta amma aqida ce ta cikakke wa nu'minu bi anna Allah kaza ya fara da Allah madawacin sarki ya fara da shi sai, Allah madawacin sarki ya zo wa nu'minu bi anna yake tashin kiyama a tashin alkiyama gaskiya ce sirati gaskiya ce saukowa annabi ta karshen zamani gaskiya ce duk matsaloli da mutane suke wahala ta suna rudani suna hayaniya ya kawo su a cikin sauki babu wahala yana fada ce ce dan Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza cikin Bukhari ko cikin kaza ya kawo hadisi ko ko aya ya karfafa sa, haka yawa annabi ta fai baki ɗaya har ya gama قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب yake wani babi kuma كيف تهل الحائض والنفساء كيف تهل تهل الحائض والنفساء وي مجمي حيلا ke mai haila ko nifasi lokacin da za ta aikin haji ko umra yaya za ta yi shi ne yake so ya bayyana mana to yanzu eh, dama daɗin karanta hadisa ban hadisin manzon Allah kenan balle ma sahih bukhari ko muslim ko muwassa in ya faɗi matsala sai ya ɗauka ya kama hannun mu muje daga Kano har Madina daga madina ana tafiya har makka yaya aka shiga makka ma yaya duk sai ya bayyana mana yadda aka yi tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka shiga makka din ne ya faru ga mace mata cikin manzon Allah ko mai manzon Allah ya faɗa yadda aka shiga makka ta inda aka shiga ran da aka fito ta inda aka fita tun daga madina zai kama har makka har musai a sake dawowa madina dan ya bayyana maka cewa wannan matsala ga ta kana ganin ta fili guri kamar kana ganin talabijin ahalla ana cewa ahalla ai ta kallama bihi in aka ce ahalla ai ya ce labbaika allahumma labbaika hajjan ko umratan ko hajjan mutamaki an biya ila umratan mutamaki an biya ila alhajj wasalanna wa ahlanna alhilala kullahu min az-zuhuri yace wayannan kalmomi duk an sarrafa su ne daga bayyana ko daukaka واستهل المطر خرج من الصحابي إن أكت استهل المطر روان سما يا سوكو دغ جرجدي يا فيتو دغ جرجدي وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي فدر الله مدوكي سركي وما أهل لغير الله به أي أبند أكا أوكا كمريا أتكي أكا أمبتكونا ونن الله مدوكي سركي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمر مع العمره ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائض محل الشاهد ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشتي وأهلي بالحج وادعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذا مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا an karbo daga urwatu dan zubair ya rawaito daga nana aisha Allah ya kara mata yadda yake zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalat take خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مون في تدغ مدينة تاريد من زن الله صلى الله عليه وسلم أتشين حج بنقوانا فأهللنا بعمرة فيسك لو حرم يهم الأمرة لبيك اللهم لبيك عمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم da aka isa sai manzo Allah yake man kana ma'ahu hadiyun falyuhilla bil hajj ma'a al umrati thumma la yahilla hatta yahilla minhuma jami'an sai manzo Allah yake duk wanda yake tafe da hadaya daga wajen harami daga garin ku ka koro hadaya sai ka ce eh, hajjan wa umratan ma'ana kai kirani kenan duk sa'an da kai wannan za a je duk adadin komin dadewan kwanakin da aka yi a cikin makka ba za ka warware ba ba za ka yi ce dan kayan umra sai ka warware ka shiga kayan ka ko kai abin da kake so ba a'a don Allah yake hatta ya bulugal hadiyu mahallahu kai ka shiga cikin wata doka da take sabanin wanda bai koro hadaya ba matukan ka koro hadaya kai wannan kirani ba za ka su da kayan ka ba ba za ka fita cikin harami ba ba za ka kana ciki kenan har sai an ce ranar sallah ka kai hadayar taka amina an soke an yanka in na soke ne na suka ne kamar rakumi na yanka to in aka yi wannan aka gama to shine zaka zamo zaka warware ka gama ka fita kenan amma matukan baka koro hadaya ba in kai tamattu'i ne in ka je kai umra za ka warware kai abin da ga dama har ranar tarwiya sa'annan ka ce labbaik allahumma labbaik hajjan in kuma ifradi ka dawo to anan me yin hajjin ifradi da me yin hajjin kirani wanda ya koro hadaya daga waje sukan hadu wani waje wa'ansu waje din sa'annan kuma su rarrabu sukan hadu ta inda wanda ya ɗauko haji ifradi har sai an gama yayi yi tsawafin ifada haka kuma wanda ya ɗauko kirani shi kuma hatta ya buluga alhadiyu mahillahu su duka ranar sallah kenan za su zama za su warware kayansu, amma wanda inda suka hadu kenan inda suka rabu shine mai kirani ya koro hadaya daga wajen harami wanda ya ifradi ba shi da bukatan hada bai koro hadaya ba shi sa'an nan shi haji haji kadai yayi ba umra wanda ya koro hadaya yayi haji da umra baki daya Allahu akbar sai manzo Allah ce duk wanda ya koro har ya game da shi ya dau haraman haji da umra sa'an nan ba zai warware ba har har sai ya gama haji da umra duk baki daya faqadimtu makkata wa ana haidun nana Aisha tace sai na gabato muka iso makka lokacin tana cikin haila ولم أطف tana cikin haila ba za ta iya zuwa تيطا tsawafi ba دن sa'ayi ne aka ce ba cikin ɗakin Ka'aba ba amma tawafi bil baiti aka ce sai mai tsarki za ta yi wala bai da safa wal marwa tace bata je ta yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba fashakautu zalika ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kace sai ta kai kara ta ga manzon Allah wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ita abin da ya faru mata bata samu yi tsawafi ba imana ba ta yi bai ba ta yi tsawafin kudumi ba tana bayyana cewa yanzu mutane za su je da hajji da umra amma ita za ta je da hajji kadai sai manzo Allah ce babu laifi kada ki damuwa kamar hadisin da zamu dangane da hadisin da zamu zo mu gabatar sai yace un kudira saki wamtashiki wa ahli bil hajji, sai ki warware gashin ki ki kwance ki ki kwance gashin ki ki taje gashin ki nan ki ce labbaik allahumma labbaik hajjan wada'il umrata ki dai ki dakatar da al'amarin umra yanzu aikin hajji kenan zaki yi fa fa'alti take sai ta aikata haka nan ta aikata wannan aikin dan da a ce umra za ta yi dan dai sai ta yi wannan tawafi tun da yake yanzu ya zama haji ko ba ta da tsarki sai ta je a tsaya arafa in an dawo za ta zo ta yi falamma ma al-hajj kace yayin da suka gama aikin haji arsalani nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah yake kije ke da Abdurrahman dan Abi Bakr dan uwanta dan uwanta ne uwarsu dai ubansu da mahaifiyarsu mahaifiyarsu shine Abubakar mahaifiyarsu ita daya Ummu Ruman ila ila tan'imi zuwa masallacin zuwa inda ake cema a tanim inda ake kira yanzu masajid Aisha duk wanda yake so ya je dauko umara daga Makka sai yake zuwa fa'tamartu sai tace sai tayi umara fa qala sai manzo Allah yake hadha makanu umrataki wannan shine matsayin umran da kike kukan baki same ta ba gabanin aikin haji qalat sai tace fa tafa alladhina kanu ahallu bil umrati bil bayti wa bayna safa wal sai ta ce waɗanda suka zo da niyan kirani ɗin sai suka yi tsawafi suka yi sa'ayi aka tafi arafa da aka dawo kuma suka zo suka yi tsawafi da sa'ayi maimakon hajjinsu da umaransu ثم هلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد ان رجعوا من منى واما الذين جمعوا الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا اما وان سكي Amma waɗanda suka yi tsawafi sai suka yi tsawafi kadai shi daga nan malamai suka samu sabani wanda yake tamattu'i ko kirani wa'an suka ce sa'ayi ɗaya tawafi ɗaya ya wadatar mahaji da umra wa'an suka ce a'a sai ai sa'ayi biyu sa'ayi ɗaya na tamattu'i sa'ayi ɗaya na umra sa'ayi ɗaya na haji ai tawafi kuma ɗaya na haji na umra tawafi ɗaya kuma na haji haka malamai suka yi sabani abin da shine kowanne na umra ayi na haji ayi shine yace wa fihi hujjatun liman qala at-tawaf wahid wa as-sa'i al-wahid yakfiyani lil-qarin wa huwa madhhab Ata'in wal Hasan wa Ta'us wa bihi qala Malik wa Ahmad wa Shafi'i wa Ishaq wa Abu wa Dawud وقال مجاهد وجابر بن زيد وشريح القاضي والشعبي ومحمد بن ومحمد بن علي بن حسين والنخعي والاوزاعي والثوري والاسود بن يزيد وحماد بن سلمة وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عيينة وزياد بن مالك وابن شبرمة وابن أبي ليلى وأصحابه لا بد للقارن من طوافين وسعيين وحكي ذلك عن عمر وعلي وبنيه الحسن والحسين وابن مسعود من صابان تنتني باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ka ihlalin nabi sallallahu alaihi wa sallama yace babin da ke bayanin wanda ya dau haraman aikin haji ko umra ko duka baki daya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda manzon Allah ya dau harama imam al-bukhari ce man ahalla fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallama fi tufidu zarfiyya abinda mas'alar da ta tashi a shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya aiki Ali zuwa Yaman yaje kawo yaje taho da hadaya da sai da aka kai wurin daukan harama sai manzon Allah ya dau harama ya koro hadaya firani kenan zai firani kenan zai yi to sayyidina ali da ya zo wurin daukan harama su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kama hanya an tafi makka da ya zo bai san yadda manzon Allah ya bai san yadda zai yi ba bai san yaya ya kamata ya yi ba yana so ya koyi da manzon Allah sai ya dau harama yace na dau harama kamar irin yadda manzon Allah ya dauka in kirani ya dauka na yi kirani in ifradi ya dauka na yi ifradi in tamattu'i ne na yi in da umra ma ya fara duk abin da sayyidina Ali ya faɗa kenan to haka ya faru so biyu ya faru ga sayyidina Ali sai manzon Allah ya tabbatar da shi ga haka da sai bai faru ga Abu Musa al-Ash'ari sai manzon Allah ya ce a'a kai ka dau harama kaza to shine malamai suka tattauna dan menene aka faɗa nan dan menene aka bada izini nan sai aka ce Abu Musa al-Ash'ari sai ya canza sai suka tattauna suka ce saboda Sayyidina Aliyu ya koro manzon Allah ya san cewa Sayyidina Aliyu ya koro hadaya shi yasa ya bashi fatawa a haka amma Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah ya san bai koro hadaya ba yasa yake masa ya faɗa masa yadda zamu zo mu karanta to shine Imam al-Bukhari ne mako ya a shiga cikin sabani sai ya kawo kalman da ke son ya kebance cewa wannan halin ya kasance ne zamanin manzon Allah kuma ka sayyidina Aliyu bayan haka bai halatta mutum ya dauki harama ya zai ce na dauki harama irin yadda limamin musulmi ya dauka ko ko amirul hajj ya dauka ba saboda me sai imamu nawawi ya ce nawawi ya ce ai lokacin ba wanda ya san menene ya fi fadala cikin kirani da tamattu'i da ifradi to a yanda za a yi a san wanda ya ci farla shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da sayyidina Ali ya zo bai san wani ne ya fi farla ba sai ya rataya niyyarsa tarbiyyarsa ga yadda irin yadda manzon Allah ya fi tabbas cewa yadda manzon Allah ya fi da fadala to me zai hana a yi haka yanzu sai Imam Nawawi yace ai yanzu komai ya bayyana kowa ya san ifradi ya san kirani ya san tamattu'i ya san wanne ne yafi fadala kowa na da yancin ya zaban makansa abin da yake so shi yasa ba a baka izini kace na dau irin haraman da Amirul Hajj ya dauka ba bana Allahu akbar zai zama wannan hukunci ya zama khususiya ce da sayyidina Ali zamanin manzon Allah kuma gaban manzon Allah dan manzon Allah ya tabbatar da shi dan da ya iso maka sai manzon Allah ce bima halatta ya Ali sai sai halatta bima ahalla bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ya zama ihlali kenan mubhami ma'ana mutum ya yi kamar ya shiga aikin haji da niyya mubhama bai tabbatar da ihqi eh, mutamatti ne ko ifradi ko Kirari ba dan bai san wanne ne manzon Allah yayi ba amma yace ya Allah nayi irin wanda manzon Allah yayi da yazo manzon Allah ya tabbata ya tambaye ya faɗi haka sai manzon Allah ya tabbatar da shi to akan tarihin hadisi shine abinda aka dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yalla faɗa ne ko aikatawa ne ko tabbatarwa ne wannan ya shiga cikin tabbatarwa kenan to kada ka zo ka ce haka hukunci yake hayya yanzu kamar yadda wayansu malamai suka faɗa shine Imam al-Bukhari yace fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يا رويت هكذا كما الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ان يقيم على احرامه وذكر وذكر قول سراقه sai yace sai ya ambaci maganan suraka menene maganan suraka maganan suraka shine shi suraka ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga jamratul daga wurin akaba wa huwa yarmiha halin kasancewa yana difan akaba fa qala sai yace sai yace ma manzon Allah alakum hadhihi khasatu ya rasulullah ku ne yake banke ku wannan kadai a wannan shekara da aka yi haji قال لا بل للأبد يجي har abadin abadi ma'ana yanzu hajji za iya yin dan sun kasance cikin jahiliya ba daidai ba ne kuskure ne mutum ya yi umura a cikin watannin aikin hajji to shine manzon Allah ya bayyana ya halatta shi yasa yake ballil abad har abada ya halatta Allahu akbar قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه عن على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن معي الهدي لأهللت an karbo daga abdussamad ya karbo daga sulaimi dan hayyan yace sami'tu marwan al-asfar an anas bin malik radiyallahu anhu qala yace anas dan malik yace qadima aliyun رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن يجي سيدنا علي يا إسو daga ya يمن يزور من الله صلى الله عليه وسلم فقال da ya iso bayan su manzon Allah sun dau harama har an iso makka sai manzon Allah ce bima ahalalta wace irin harama ka ɗauka wani irin aiki ka zo hajji kaɗai ko ta tamati'i ko kirani kala sai sai na aliyu yace bima ahalla bihi nabiyu sallallahu alaihi wasallama irin hajjin da manzon Allah ya zo yi bana niyyar da na ɗauko kenan shi kuma bai san wanne ne ba mahallu shahid kenan duk mas'ala ta fiqhiyya anan sai a ce sallar ba ta ba ko hajjin bai yi ba dan me dan babu ta'ayini mun gane ko wayansu matsaloli suna faruwa tilas kai a bar su haka nan kuma tilas kai ma ka bar su haka nan kamar yadda aka sani duk matsalolin sallah yadda suke tsare in kai sabanin haka sallah ba ta yi ba amma bukatar haka na zuwa ta fa ya faru kai in kai sallah ta yi kamar yadda sayyidina Usman ai eh, sayyidina Abubakar ya gaba yana sallah yana limanci da manzon Allah ya zai shiga ya fara sallah mamu mu sayyidina Abubakar ya da baya manzon Allah ya shiga wannan ayyuka sun sa sun saba ma ayyukan da aka sani a cikin sallah liman na liman shi kuma ya dawo mamu ba da alwalarsa ta warware ba ya dawo mamu mamu ya shiga yana mamu yana bin liman sa'an ya zama liman kuma wannan ya zama sallah ɗaya ayi da limamai guda biyu kenan limami na farko da limami na biyu ko da yake shine na farko cikin hakika sa'an nan kuma limami da ya fara sallah ya dawo mamu ba ya fita cikin sallan bane limamin mamun da ya zo ya shiga yana mamu kuma ya ci gaba ya zama limamin limamin farko kuma sallah ta yi duk da kake sallah kai magana ka ganga sallah ka ta baki amma sai da su Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo su kai sallah sai manzo Allah ya sai sahau ya faru manzo Allah ya sallame manzo Allah ya sallame sallah bata cika ba sai suka so su yi masa magana sai aka ji kwarjini sai wani yayi kazar kazar yace ya manzo Allah hukunci ne sabo ya sauka cewa yau sallar asar ta zama raka'a biyu ko ko a'a mantuwa kai sai manzo Allah ce ko ɗaya bai faru ba sai ce a'a waɗannan haka ya faru ai sallar raka'a biyu akai sai manzo Allah ce gaskiya ya faɗa haka ya faɗa sai suka ce eh wannan ya faɗa manzo Allah ya faɗa wannan ya faɗa ba haka bane sai manzo Allah ya juya cikin aka tika ta sallah aka yi sallama sallama ta bace ba duk da duk sanda kuke cikin sallah wani abu ya faru liman na cikin tahiyya wani zo daga baya maimakon ya kabbaransa maimakon ya kabbaransa a natsi sai ya daga murya kuka tsammanin liman ya sallama ne kuka ce assalamu alaikum assalamu alaikum sa'an nan aka tuna liman bai sallama ba ya ina hukunci wannan sallar eh ya zama mai kenan ya zama sahu kenan ko ba nuwa kenan ba shi kenan sai a dawo in lima ya sallame sai kowa ya sallame kowa ya dawo cikin sallarsa in lima ya sallame sai kowa ya sallame sallah ta yi wai sai a halarci lima a halar bihin nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce masa laula anna ma'iyal hadiya la ahlantu sai sai masa ai ba dan ni na koro hadaya ce na shigo a cikin makka ba ni ma da na warware aikin da na gama ai na mai da wannan sa'ayi sa'ayi da tawafi da sa'ayi da aka yi wannan umra nan na shiga kayata da wurin iyalina nan daga bayan ranar tarwiya mu dau haraman haji to amma tun da na koro hadaya daga wajen haramin ba ni da ba ba halin da zan warware wannan kayan haka zan saura har sai ran sallah وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي أكسى مقاري دقاء ابن جريج يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي بما أهللت يا علي دمي كدو هرما qala sai ce bima ahalla bihi nabi sallallahu alaihi wasallama sai irin wanda manzon Allah yayi qala sai manzon Allah ce fa ahdi wa mkus haraman kama anta yace to gaba da hadaya sa'annan ka saura yadda kake kamar yadda kake ba za ka warware kifin harami ba abin da yake ya haramta a lokacin ba zai halarta ba har sai ran sallah tukunna don ka zamo cikin hukuncin allazi saqal hayya kenan ko قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما اهللت قلت اهللتك اهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي قلت لا فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأهللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وإن أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي الله أكبر an karbo daga Abu Musa Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni zuwa waɗansu mutane a daga kasan Yaman faji'tu wa huwa bil basha'i sai na dawo alhalin suna inda ake ce da shi basha'a فقال بما zima a halarta إهرامي irin wace ɗauko? harama ka ko ifradi ko kirani ko tamati sai Kultu a halartu ka ihila ni na biyu sallallahu alaihi wa sallama. Ya ce na yi ɗau harama irin wanda manzan Allah sallaba wa sallama ya yi. Don bai san wanne ne manzan Allah ya ba. To manzan kuma kirani yayi dan ya koro haɗaya daga wajen harami. Fa a halartu. Kada hal ma min haɗiye da ya fadi aka cewa manganla ce-ce. Ko ka koro haɗaya tare da kai. Kultula ya ce a'a. To tun bai ta be koro haɗaya tare da shi ba. wancan dokar da take hana wanda ya koro hadaya ya warware tufa ya tuba tufa sai ya tuba da ya yi wannan ba ta kama shi ba sai manzon Allah ya ce fa ni fa tusu bil baiti wa bis safa wal marwa to yanzu sai manzon Allah ya ce hajjin ka zai zamo da masjidi kenan yanzu sai ka gabatar da umra sai dai tawafi ya yi sa'i safa da marwa kuma amarani fa a halarci sai ce to wannan aikin an gama kenan sai ka ture rigan ihrami ka sa riganka matarka ta halatta ki shafa turare komai ya halatta yanzu sai in an zo ranar taruya ranar takwas ga wata shine kuma za ku dau ma labbaika Allahumma labbaika hajjat to ka gama aka hada ayyuka guda biyu kenan a cikin shekara daya fa ahlaltu yace sai ya warware ya tuba kayan ihrami ya sa rigarsa fa ataitu imra'atan min qawmi yace sai ya zo wurin wata mata wata mace cikin mutanensa aka ce muharramarsa ce famashatatni aw ghasalat ra'si yace sai ta taje min gashi na ko ta wanke min kaina فقدم umar رضي anhu sai ga سيدنا عمر ya iso, فقال sai sai na umar yace to wannan al'amari dai inna akhudh bi kitabillahi in muka ɗauki littafin Allah madaukakin sarki hukuncin da ke ciki ayar da take magana fa innahu na bit tamami wannan ayar Allah madaukakin sarki yana umurta mu da cika wa atimul hajja wal umrata lillahi fa in usirtum famastaysara min al hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahallahu yace in mun ɗauki maganar Allah Allah ya ce mu cika hajji da umra ko wa atimul hajja wal umrata wa in khudh bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallama in kuma muka ɗauki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa innahu lam yahilla hatta nahara al-hadiya manzon Allah bai tuba kayansa ba har sai da aka je aka soke hadaya ko aka yanka hadaya Allahu akbar ma'ana kowanne kai in ka dau wannan gidiri wannan zukare ko duk ba za ne da su kowanne ka dauka yayi daidai babu kuskure a ciki duk sa'an da ka dauki kitab au sunna ko aiki yayi كما سبق أن السلام قبل الإمام وتكبيرة الإحرام تمكن الصلاة هذا هو ما كان عندنا من العلوم هل هناك مرجو حول ما قلت للاستدلال حجتنا والبيان؟ الله أكبر هذا قياس ما الفارق in kai sallah kai sallah ne kana sallah kana bin liman kai sallama da gangan kafin liman me hukunci sallar ka duk sa'an da kake sallah kai kadai kai raukanuwa me hukunci ga ba za ka yi sujada ba duk sa'an da kake tare da liman in kai raukanuwa za hau sai ne a ya ce in kai sallama da gangan sallar ka ta baki amma sai kai kuskure mantuwa ba shi ne gashi nan ai sallame sallah tare da manzo Allah liman ma kansa ya sallame sallah liman kansa ya sallame sallah mata cika ba ya dawo ya cika sallah sallah ba ta bace ba ko eh ba haka bane in ya zama sabon magana ne na janye wayan ana sallah liman haka mun take sallama shi ke da to na janye wancan kenan saboda a zauna lafiya ko Allahu akbar amma in haka ya faru sallah ta baki eh ma'ana kana sallah tare da liman sai da gangan ne aka yi sallama ko da gangan ne inda gangan ne sallah ta baki usawi ne fa ya wa sahwi al-ma'mumi yahmiluhu ko Allahu akbar باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج kafin na fada ai sai da nayi shimfiɗa nake wa'ansu halulluka gashi nan aikin hajji kenan rukuni ne cikin rukunan musulunci kowa ya san ba yadda za a yi ka shiga aiki annamal innamal a'malu bin niyyati niyya kuma la budda min ta'yiniha ba haka bane amma yake jima halal sai yake na dau harama da irin wanda manzo Allah ya dauka wani iri ya dauka ba bai sani ba mu mubhama kenan manzo Allah yake sallar hajji sai ya bace ya tabbata akan haka wa'ansu malamai suka ce har yanzu ya halatta haka nan Allahu zai muka yi da muka ce wa'yansu abubuwa sukan in suka zo haka ɗin sun ɓata aiki amma in wa'yansu matsala suka faru haka aka yi la'akari da mutum ya jahilci abu ne mantuwa yi bai sani ba ne, menene da menene sai su ga abu bai ɓace ba ba haka bane yace babin fadar Allah madaukakin sarki alhajju ashhurun ma'alumatu aikin haji yana aukuwa ne cikin wa'yansu watanni sanannu faman farada fihinna hajja duk wanda aka wajabta masa aikin hajji ya dau harma ya fara aikin hajji fala rafasa babu jima'i ba za ka sadu da matarka ba har sai in ka gama aikin umra in ta in ta mace kai sai in ka gama gama aikin umra sa'an nan ta halatta gare ka duk sa'an da kuma kace labbaik Allahumma labbaik hajjan ya yawa tarwiya ta haramta gare ka har sai kai tawafin ifada ba haka bane in kuma kirani kai dama tun ran da ka fara aikin ko ifradi la rafasa bai halatta kai jima'i da ita ba har sai kai tawafin ifada ba haka bane wala fusuka babu ba mutum ba zai kanki ba duk abin da yake saba wa Allah ne madaukakin sarki ana ce da shi fasikanci da abin da zai bayu zuwa sabon Allah madaukakin sarki duk ana ce da su fasikanci wala jidala babu musu ce ne na ce fil hajji a cikin aikin haji? an zo ne yin aiki na musamman kamata yayi abin da yake wajibi a mai da hankali akan abin da aka zo a yi don a yi aikin haji da a samu cikakken aikin haji a dawo gida Allah ya yi ma mutum eh, yayi ma mutum gafara zinabansa da yake tsakanin shi da Allah madaukakin sarki in Allah ya karbi aikin hajji to amma tirran da kafara yake fala fasa babu jima'i matarka da ta halatta a gare ka ko farko ko koyan ganka baiwarka bai halatta ka sadu da ita ba suke halal ina ga masu zuwa suna fasikanci wala fusuka babu ba a zalunci ko tun daga ba a yake wala ya hilu lahu an yanzura ilaihi nazrata tuqzihi harara duk abin da zaka yi ya zama sabon Allah ne bai kamata kai ba a lokacin sai dai in ba da sanin kan ba ganganci ba to ina ka kana cikin aiki haji wannan yayi fata wannan yayi kalli wace wanda wace tayi kaza wannan yayi kaza tun daga farkon aikin hajin har a dawo babu abinda aka yi sai dai an je an kashe kudi an ga an kan ai kallon garuru kama sha Allah Saudiya sun gyara kafin su ai ba dama kaza kaza kaza kaza ai dukiyar su tana musu amfani eh to ku dukiyar ku fa ka je ka kallon gari ka dawo wa yas'alunaka 'anil ahillati yace suna tambayanka hukuncin jinjirin wata menene hikimar jinjirin wata ya firo ya fito karami ya zo yana girma har ya ci nan? menene sai Allah madaukin sarki ce qul hiya mawaqitu lin-nasi yace ai fitowan wata ɗan jinjirin wata ya zo ya yi raji ya zo ya ci kaɗin sa'an nan sabon wata ya fito ɗin nan alama lokuta ne da ake sanin lokacin aikin haji mawaqitu linnasi lokuta ne da mutane ke sanin lokacin haila da lokacin idda da lokacin kaza da lokacin lokuta da ake lissafi wal haji da lokacin aikin haji وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج Abdullahi dan Umar ya ce, watannin da ake ɗaukan haraman aikin hajji a ciki ya zamana aiki yayi Shawwal watan Shawwal wa Zulqa'da da watan Zulqa'da wa ashrun min Zulhijja da kwana goma na Zulhijja wata biyu kenan da kwana nawa kwana goma to amma yake ashhurul hajji sai ya bashi hukuncin jam'i litabli وقال ابن عباس نتي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتي من السنة ينا يتي ينا تكين سنة ألا يهرم بالحج إلا في أشهر الحج يتي ينا تكين سنة متون كذا أو حرم ين أي حج سيتكين شوال كوز القيدة كو كوانكي كو منزل الحجة كما يزم سنة أنت كتكين محرم كو يتي أنت حرم حج نبدي نبارني أيبا يبا نبدي أكتي آآ بيبا أبند أكي سيلو كتين يا كي وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان يتي سيدنا عثمان يا كره أن تمو يمتين يدوكو حرم ستين لغا خراسان كما وراء النهر وأن كان كسا كما سنيسا سي إن كاته إن دا أكي دوكا حرم إن كابيو تمدينة ليك دوكا دغا مدغا ميتات متانا مدينة إن شام ندي إن دا كابيو أقوي ميتات قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أخله بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرفة قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتا قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة قال وما شأنك قلت لا أصلي قال فلا يبيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقك فيها قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منا فطهرت ثم خرجت من منا فأفضت بالبيت قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم أتيا ها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسهر فقال هل فرغتم فقلت نعم فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة رضي الله عنها وأرضى عنها أمين آمين إن أنا عائشة كينا تو ديوا وترانا عندي غزوة بني المسلك أو غزوة أخرى suna tafiya سنة kan abar hawarsa sai ɗan kunnen ta ya fadi ba a aka yada zango sai a bar hawar ta zauna a zakwanta akan abin duk aka bincika ba a sani ba to nan ba za a tafiya ba sai ga ga gari rana ta bullo a bincika abin na abubakar ya damu wayanna suka damu fa na bakar wannan wannan yar zaki zo ki tara manzon Allah da jama'a rundan nan yaki baki daya zo sauran saboda ke to sai lokacin sallah ya zo ya kai sa'annan kuma babu ruwan alwala sai aka saukar da ayatul tayammum sai wani ce ma hazihi bi awwali barakatikum ya ala abi bakr ai ku iyalan sayyidina abubakar ba farkon albarka ku kenan ba kuna da albarka da yawa ma'ana dan ita kenan aka tsaya ko to haka kuma ya faru lokacin da aka je aikin haji shine ta koro mana kissan filla filla dalla dalla yadda ya faru yadda manzon Allah ya tausaya mata yadda manzon Allah ya mutunta ta yadda manzon Allah ya karrama ta an aisha ta radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ashhuril hajji wa layali al hajji. wa hurumil hajji tace mun fito mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ashhuril haji a cikin watannin aikin hajji wa layalil haji, da darran aikin hajji wa hurumil haji, da alfarman aikin hajji ko lokacin aikin hajji ko cikin harama ma'ana abin da take nufi tace mun fita yin lokacin yin aikin hajji fa nazalna bi sarifa sai muka sauka sarif qalat فخرج الى اصحابه sai manzon sai na Aisha take sai manzon Allah ya fita cikin tantin da yake ko rumfan da yake ko dakin da yake ko inda yake sai zai tsurin sahabansa sai musu jawabi yace man lam yakun minkum ma'ahu hadiyun duk wanda bai taho da hadaya tare da shi ba fa ahabba an yaj'alaha umratan yana son ya da wannan aiki umra sa'annan alabashin daga baya a dau haramin hajji. falyaf'al yana da daman yin haka manzon Allah ya ba da izini kenan don su kuma lokaci yana da wahala mutum ya dauko ya aikin umra cikin watannin haji don ba saba haka ba suna ganin wani babban laifi ne shine manzon Allah ya tabbatar da haka cewa shari'a ki ba laifi bane wa man kana ma'ahu al-hadi fala amma duk wanda ya koro hadaya dama da sunan kirani kenan ya zo ba zai warware wannan aiki ba ba zai gama umra ba haka zai saura cikin sa har sai ranar sallah qalat tana na Aisha tace fal akhidhu biha wa tariku sai sahabbai suka rabu biyu wa'an suka dauki wannan magana suka yi aiki wa'an kuma ba su dauka ba a wannan lokacin aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba umurni yayi musu ba ya ba su zabi ne yasa wanda ya ga dama ya dauka wanda bai ga dama ba wanda bai ga dama ba bai dauka ba Allahu akbar tace fa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amma kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa rijalun min ashabihi da wa'ansu cikin sahabbansa fa kanu ahla quwwatin wa kana ma'ahum alhaji tace su masu karfi ne masu iyawa ne masu iko ne kuma sun koro hadaya tare da su falam yaqdiru ala al-umrati shi yasa basu warware wannan ya zama umra ba don da tun in matukan takuru hadaya fa hatta yabul hadi mahallahu qalat tace فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wurin nana Aisha dama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba a ce duk sa'an da mutum ka fita shikenan sai dare ko tafiya ake ko a gida ko lokaci kadan sai ka shiga wurin iyalanka lafiya menene ya faru ka gaida wance ka kalli ka gaida wance ka ɗebe mata kewa haka ake cikin aikin hajji sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wa ana abdi wa alwawu wal hal wa wadabit wawul hal an yasluha إبدال إذ مكانه فيستقيم المعنى باب alaman cewa wannan wawi wawul hali ne in ka ɗauke shi kasa in jumlar za ta miƙe babu wani abi to ya zama wawul hali kenan sai ka ce al wawu wawul hal ana zamirul munfasil masirul ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada abki fi'lun mudari'un wa fa'iluhu zamirun yarji'u ilaiha wal jumlatu min al fa'ili fi wal jumlatu المبتدا والخبر والخبر في في محل نصب على الحال معنى حالة كوني أبكي sai manzo Allah ya shigo sai ga nan ya sarar da ni ina kuka ma'ana tana zubar da hawaye ko tana gwada wata alama da ke nuna ciki da ke nuna tana cikin wani hali da ba ta jin daɗi shine kace yana tana kuka dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana yar karama yasa dan tace tana kuka tana zubar da hawaye ba mu ne mai ban mamaki ba a fahimce shi ko balle tana kwaɗayin ta samu aikin alkhairi ga shi sun taho tare sai haila ya same ta yanzu jama'a za su yi umra su yi haji ita ta koma Madina da aikin haji kadai ai tana ganin mace ta yi hasara waka duk an samu lada biyu ita ta je ta koma da ɗaya abinda take nufi kenan fa kala da manzo Allah ya tana kuka sai ce ma ya hanta ke wacce ke wannan ya hanta ku kalma ce da ke in ba ka son ka kira sunan mutum sai ka ce ya hanta in ba ka son ka kira sunan mace sai ka ce ya hanta don ka girmama dama ana boye sunan abu dan a girmama shi mun gane ko sai manzo Allah ce menene ya kawo kuka ya kuma wacce me ya faru ne me ke da kuka ya wacce yana girmama ta yana tausaya mata yana mutunta ta dan Allah duk wanda ya wulakanta ta wa yake wulakanta sai ta ce tu kaulaka li ashabika famun umra فمنعت abin da ka لك masa habbai cewa wanda ke so ya mai da shi umra haji ya mai da shi umra ya mai da shi umra bashin azo a dau haramin haji ma'ana sun sun samu riba biyu kenan wa mun itul umra gashi ni yanzu ba zan iya yin aikin umra ba dama an shigo ta ya haila ya same ta ya za a yi kala da tabari wa manzo Allah haka sai ce wa ma sha'anuki me ya faru yanzu har yanzu magana ake bata bayyana kuka take yi sai manzo Allah ce me ya faru yaya da kuka kaza kaza menene ya ke wace sai ta ce na ji abin da ka faɗa masa habbai gashi ni yanzu an hana ni yin aikin umra sai manzo Allah ce masha sha me ya faru kultu sai ta ce la usalli ba na iya yin sallah ma'ana fashin sallah ya same ni shine ibn al-munayyir ibn al-munayyir ko ibn munir yace tun daga kan Aisha da aka fara cewa da take la usalli sai eh, an ce ah, na na Aisha tana cikin uwar mu'minai ibn al-mudayyir yake tun daga nan aka samu wannan alkunya da kunya ƴaƴan ta muminai duk baki ɗaya duk sa'ad da mace haila ba za ta iya budar bakin ta kace ba sai dai ta dan lan sai dai ta dan kina sai dai alkunya tace fashin sallah ne ko bana sallah ko menene sai ta ce tun daga nan Aisha da kai wannan alkunya dan in ta fito da shi karara kaman babu ladabi shi ne ce la usalli ai ba na iya yin sallah tashin sallah ne ya same ni maimakon ta ce kaza kaza kaza a wannan lokacin shi ne suka ce daga nan aka samu mata kowace in tana aila da asirin ce a a kaza sai ta kauce ba za ka faɗi kalmar ba kala da ta faɗi haka tace ai ba na yin sallah fashin sallah ne ya same ni ma'ana ba ta da tsarki kenan ko sai manzo Allah ce fala ya dore fala ya biro kada ki ji damuwa babu damuwa kada ki damu babu komai kada ki damu babu komai da manzo Allah ya san tana cikin halin bace rai da'iman manzo Allah yana sai kwantar mata da hankali ya kwantar da hankalin bayan Allah sai ya la yabiriki kada ki ji damuwa kada ki tutu babu komai innama anti imra'atun min banati adama sai manzo Allah ya kawo mata tasliya a tasliya ana ce wanda ya kware cikin tasliya ya san yadda zai huskanci matarsa da magana ko yarsa ko mahaifiyarsa ko duk wanda ya huskanto ka da wata damuwa ka san yadda za ka yi masa tasliya abinda ake ce ma tasliya shine ne eh tausasawa suna cewa manta uwa abinda ake cewa tasliya shine ka yi ma mutum magana da kake fadin da shi cewa ai ba kai kadai ne wannan abin ya faru ma ba jama'a su da yawa wane da wane da wane to in yaji haka sai ji ashe ba shi ba ne sai dan ji sauki to shine manzon Allah ya tausaya masa yace ai ce inna ma anti imra'atun min banati adama aike mace ce cikin ƴaƴan annabi adam Allahu Ka kataba Allahu alaiki ma kataba alaihinna me ke da bace zo duk ƴaƴan annabi adam Allah ya wajabta musu wannan abin da ya dora miki Allah ya dora musu wannan abin da ya dora miki Allah ya jarrabe su da wannan abin da ya jarrabe ki to me ke da bace rai ka kuni fi hajjati babu damuwa ki kasance